To dandali bakoncin wa ya sake samu. Um, Assalamu alaikum na Nuhu Abdullahi. To ka taɓa halartar dandalin VOA. Daga wancan lokaci kawo yanzu menene sabon abu? Akwai sababbi da yawa ina jin abin ɗaukar magana ke ba zai iya ɗauka ba. Amma dai <laughs> gaskiya ba na jin zai iya <laughs> ɗauka. To dai barin baki guda ɗaya. kwaya ɗaya kacal ka ce da yawa kuma kama eh, guda ɗaya to ana ji ai ina jin ɗan ya ishe ki ko na <laughs> um, wata akwai wani kamfani na shirya fina-finan na afirka a south africa da ghana wanda suke wani abu wanda ba a taɓa yi ba a afirka mm. sun je kowane industry da ake yin fim a afirka hmm. kowace ƙasa su ghana su nigeria su senegal su cote d'ivoire a afirka a afirka sun ɗauko mutum ɗaya eh. west africa gaba ɗaya continent eh, fim suka yi ma suka ɗauko mutum ɗaɗɗaya daga kowane industry inda ana yin fim an san wannan industry ɗin afirka mm. suka ɗauko mutum ɗaya, suka haɗa mu wuri ɗaya mm. kuma suka yi fim da mu me nisan zango eh me nisan zango fim da ah, kallo ɗaya ya sunan fim ɗin yellow paper yellow paper yellow paper mm. me ya kunsa watan ya tattaba abubuwa da yawa da suka shafi abubuwa na afirka zamantakewa na da kuma harkar gudun hijira you know, da irin da abubuwa da yawa wanda suka shafi matsalolin afirka a dunkule aka yi aka yi wannan fim din da yare nawa aka yi fim din da turanci da kuma faran french ake cewa eh, faransanci faransanci ina son faɗa da hausa <laughs> faransanci ah. amma da turanci ya fi ƙarfi a cikin turanci ya fi karfi mm. a kai a wani role ka fito watanni na fito a amanin matashi wanda yake tare da yayansa kuma ake kokarin a kwace musu dukiya ta amfani da wata 'yar jarida da aka yi 'yar Cote d'Ivoire. Ya za su yi amfani da mu? <laughs> Ya za a yi? <laughs> A labarin ne ba da kuma ne a zahiri. So ake kokarin a kwace mana dukiyar mu aka yi amfani da wannan 'yar jarida dai to a irin role da na fito kenan wanda bai kamata mu bayyana musu labarin sa ba. Eh, ke shi bai fito ba? <laughs> Eh bai fito ba gaskiya. A ah, nan masana'antar Kannywood kai kaɗai aka ɗauka? Ni kaɗai aka ɗauka. akwai wasu ƙa'idoji da aka buka kafin a ɗauka? o oh, gaskiya ne dai in ma dai akwai ban sani ba kuma ba su bayyana min ba kawai abin na sani dai kawai um, an yi min email um, cewar ana son a yi magana da ni kuma um, na ba da contact ina aka yi magana da ni na tabbatar da mutanen kuma sai na samu gayyata daga baya to da ka je can aka yi shooting wannan fim hmm. shin ya zaka kwatanta kwarewa da ci gaba idan aka kwatanta da nan gida Najeriya gaskiya sun nuna ƙwarewarsu ta ƙololuwa saboda ina jin ba abu ne wanda suka shirya shi da wasa ba tunda an yi maganar afirka ne ga baki daya mm. na san sun ɗauki tsawon lokaci suna shiryawa unlike um, a Najeriya muna ƙoƙari iya ƙoƙarin mu musamman mu a nan masana'antar mu ta shirya fina-finan Hausa amma irin lokacin da muke ɗauka na shirya fina-finai da kuma yadda tsare-tsaren mu da ƙarfin jarin mu gaskiya bai kai irin nasu ba ya bambanta saboda su um, akwai kamfanin nika diya waɗanda suka ɗauki nauyin shirin ba mutum ɗaya bane ya ɗauka so shi ne abin da ya fara a can shirin to dole zai bambanta kun gama shooting film din mun gama shooting film din wata nawa ko shekara nawa akai ana yi wata biyu akai ana shooting film din amma dai kuma kowanne bangare um, kowa misali za a faɗa masa lokacin da zai zo sati biyu ne sati uku kwana goma ne sai da aka ɗauki wata biyu cir. ana shooting film din um, wani darasa ka ɗauka daga gare su watan ɗaya daga cikin darasin da na ɗauka daga gare su shine suna ba aiki muhimmanci suna kuma mutunta duk mutumin da suka kira aiki Um, irin yadda suka ringa bani girma da kulawa ban taɓa tunanin cewar a matsayina na jarin fina hausa ba zan iya samu irin wannan girmama a nan wuri kusa ba sun girmama ni kamar da suka girmama dukkan ragowar manyan jaruman da suke afirka wanda suka gayyata so gaskiya na ji daɗi sosai kuma na koyi darsa da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwan nasu da yanayin tsarin aiki da kuma suke bawa aikin su muhimmanci abun na koyi abubuwa gaskiya da yawa. Ma ya ka samu ƙarin ɗaukaka? Eh sosai ma kuwa. a gaice ka irin wannan fim din ai dole ya kamata ka gode sosai. Ka dan dakika kaɗan. Mm. Yanzu da ka dawo idan zaka shirya naka fim din hmm. shin zaka kwatanta yanda suka yi ko kwa zaka ci gaba da inda ka tsaya da zan kwatanta yadda suka yi ɗaya daga cikin abin da nake son ƙara kwatanta duk da ina kan wannan tsarin shine na samu hanyar da kungiyoyi ah, da kuma kamfanin ka asirin ga ɗaukar nauyin fina-finan mu ta yadda zai samu kulawa yadda ya kamata saboda kuɗi yana taka mana birki kuɗi ne wanda muke fito da su daga aljihunan mu yi amfani da su ana mayarwa amma kuma ai kuɗin ba su da yawan da za a irin samun waɗancan abubuwa kamfani shi idan ya baka kuɗi kai masa fim sai yake kawai ka tallata masa hajarsa mm-hmm. to bai da wani buƙatar wani abu ka mai masa da kuɗinsa saboda haka kaga zaka inganta abun saboda kana da yawan kuɗin da zaka yi wannan abubuwa so wannan abubuwan muke ta fatan samu a koda yaushe to dan da ina godiya na gode kwarai da gaske baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya